kuma da akwai kwanan nan ɗaya daga cikin jikokin shi Sheikh Ahmad Tijjani wanda ake kira da Sheikh Sharif Umar na ga kun sa ɗaya daga cikin bidiyon ɗin shi ya zo nan Adamawa Kamaru an yi bukukuwan maulidi da tarban shi ya ɗan yi waɗansu maganganu to a cikin maganganun shi da akwai abubuwan da yake faɗa kamar wanda kuka san da yake nuna bai dace da addini ba to sannan kuma shi an nuna shi yana mata ma to gyara network ka dawo assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh shak junaid wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki na'am shak junaid sarki zaki da fatan kun yi ni lafiya a himma muna amsawa muna amsawa ya gida ya barkanmu da watan maulidi to Allah ubangiji karbi ibadun mu gaba daya amin amin amin amin ya rabu to ni na shigo cikin karatun ku duk da cewa ban saurari abubuwan da aka yi ba na dai saurari dan wani bangare ne to sai na so na yi ta'aliki a kai ta'alikin da bai shige kwaya biyu ba inda ina gaba zan shige minti uku ko minti hudu ba malam junaidu a cikin dan a cikin dan burka lokaci na Malam Junaidu. Kafin kafin kai magana ina ganin yana da kyau da ka saurari karatun da muka tun daga farko har ƙarshe. Da yake nan. Eh, abu na biyu ya hakuri ya hakuri ya hakuri ya hakuri ya hakuri. Mm. Abu na mm. biyu magana muka yi na faɗi cewa maudu'in da muke tattauna abu guda da na kawo daga ƙarshe cewa Shehu Ibrahim ya faɗa ce ina ka yi haƙuri. Abuwa tsoron me da ka tsaya ka ji abin da na fara da shi. Ai bari ka ji ka yi haƙuri ka yi ka ji maganan da na zo da shi idan na zo da maganan da ya saba ma maudu'in ka sai ka ce ban zo da ai yanzu maudu'in da muke magana bari ka ji. Maudu'in da muke magana yanzu. Eh. shine mahallin niza yanzu tsakanin mu da ku yanzu mm. magana ce ta cewa shi Ibrahim ya ɗauki matsayin Allah subhanahu wa ta'ala ya ba kanshi Malam Junaidu ya haƙuri maganar da shi Ibrahim ya faɗa cikin kwanakiriya ya ce Allah ya ba shi matsayin a kun kunu ina so faɗa min ina Allah ya ba shi matsayin to masha Allah Sheikh Junaidu muna jin ka kai ma bismillah to ai karawa kallah abinda na ce maka shine menene abin ta da maganganu tun kafin ka ji me na zo na ce hmm. A'a ba kafin ba ba ka ba maganar daga hankali ba ne ba kafin sarki abin da ke faruwa ba za mu bari mutane su fita daga maudu'i ba yau. Eh insha Allah magana ce ya kamata tsaya kan yawa. Eh in ji shi wai maganar da zai yana kan maudu'i to bari mu ji shi mu gani. amma magana kamata ya tsaya kan maudu'i na muna ji sarki eh. zaki me malam asadu sunna yake tsoro ka tambaya min shi to muna ji ka muna ji ka ai bari faɗa maka eh ai wallahi barin in faɗa maka ko a hanya ka ganni da ganin fuska ta ka san ban yi kama da matsoraci ba to bismillah bismillah dai muna jin ka <laughs> wallahi bismillah eh wallahi eh mu aje wai dan shakki akuri mu je kan maudu'i ba damuwa Allah ya ba mu sa'a da farko wai shi wannan ma baitin da yake magana wai shehu Ibrahim ya ba mu kansa kun fai kunun baitin ma bai ja daidai ba barin gyara masa barin dan shafa kansa akan wannan kafin na je maganganu na yana ce bai saka ni alladifu na hawa kankan ba haka yake rubutu bai koma ya duba in kuma na masa za'ida a koma a danna gurin Sakani ni na hawa kankan ya saba ma karatun yadda ake karanta karatun larabci kuma ya saba ma yadda shi shehu ibrahim din ya rubuta abinsa kuma ya karya tafila da wasanin baitin sai dai ya zama saƙaniyar ladifu na hawa kankan ba saƙani ladifu ba sai dai saƙaniyar ladifu saƙaniyar mutaf'ilun ladifu na mutaf'ilun wa kankan fa'ulu shine bahru rajas kenan to amma ya ce saƙani a ladifu waye ya ce masa wannan alifun din aliful eh, Eh, eh, kad uce ba wadda ta ya faɗa masa zan zo kan wannan magana da kamata ma yayi gaggawa malam junaidu malam junaidu malam junaidu yanzu tun da kana magana cewa an yi ba daidai ba ina zuwa ina zuwa yanzu da Allah ina so ina zuwa ina so ya mu magana A'a, yanzu ina so wannan baitin. Wannan baitin yanzu ina so mu ɗauke shi. ina so mu ɗauke shi mu yi likirabin shi da ni da kai. Hmm. La ba maganar liƙirabi da ina maganar likirabin. Shine ai da maganar likirabi ne ake gane cewa an karanta abu daidai ko ba daidai ba. Ina so yau mu hmm. ɗauki wannan baitin tukunna farko. Mu yi likirabi farko tukunna. To kai ka fara ta. A'a ina. Ai tun da ka ce ba daidai ba ne yanzu. Fara likirabin yanzu. A'a kai fara. To ina zuwa dakata sarki zaki kana ji na? Muna ji. Zan yi li'irabin kamar yadda ya ce na yi. Amma ni ma na dan jawo masa wani baitin ya yi li'irabi. Ba komai. To shi kenan mu je. Wai ba komai mu je. Ya yadda? Wai ba komai. Ya yadda. Mahallin da inda muke ja inda ka ce ka karanta wani abu na ce ba daidai ba ne sarki da Allah zai bata min lokaci ba jayayya muka zo yi ba ka gane yanzu yanzu na kawo wancan da na faɗa na ce jikan annabi ne jikan annabi ne yadda suka ce na kawo yayi kurakurai goma sha bakwai na larabci don mun mun to bismillah abin so eh, ina so ne mu zo mu hannun nisa inda ake so a gane ina so ne mutane mu tsaya inda za a gane karatun a gane eh. yanzu ai inda ka ce na karanta ba daidai ba eh. don mutane su gane cewa ba daidai din aka karanta ba sai na ce mu ɗauki baitin mil irabi kai me yasa zaka ce ka tafi wani guri ka ja wani baitin a irabi To, masha Allah, yanzu malam jere muna cikin Na biyu, ah, ya kaji. Ina zuwa, ok. Sarki. Ok, malam jere muna zuwa, malam Musa kare kare sannan. Ka gane, eh. na biyu, hmm. na biyu, hmm. wa'ancan duk abin da na faɗa, wancan fajikan annaba annabi ne na kawo kurakuransa. Eh. Waje goma sha bakwai a kwadanci yadda suka faɗa. Na'am. Dan renin hankali baka je ka mai gyaran cewa ya yi larabci ba daidai ba. Sai nan za ka zo, to yanzu mu dawo kan baitin. muƙaddara ma na karanta kuskure muƙaddara haka abin da nake so yanzu kawai muna tambaya ne shi Ibrahim ya ce Allah ya bashi matsayin kun kun faɗa mana inda Allah ya bashi <laughs> to yanzu muna ga malam jure yanzu kai ma muna jin ka bismillah yanzu malam jure kai ma muna jin ka bismillah malam asadi sunna ya nutsi ya kwantar da hankalinsa wallahi ni mutum ne mai bin komai a sanyi da nutsuwa da sanyin zuciya tun da na zo na ga ya daga hankali yana ta abubuwa ya bar ni mana na yi magana To bismillah muna jin ka yanzu muna jin ka bismillah. Ya ce a masa irabi. Eh. Da ya ce a masa irabi sai na ce zan maka. Duk da ba ni na zo na ce dan yi lihirabin ba ba ni na ce dan nuna cewa na anan ba. Shi ya ce masa na ce dan masa amma sharadi babu yanda za a yi ka bani ka bani ban baka ba. kamani ta da alaikum fa ta du alaihi bi mislima ta da alaikum in na maka lihirabi kai ma za ka mun in ya yadda sai na fasa ta yanzu a fara bin kan irabin sannan na je kan tambayoyin da zan masa in ba za ka iya ba ne ba za ka iya ba ne in kuma za ka iya ka yi ba za ka iya ba ne ya yadda ba za ka iya ba ne yawa to a bismillah mu dai kan topic to mu je kan tambaya to ka tambaye shi a masa irabin in an masa in na jawo masa shi ma sai mun barka ji ne kawai sarki na maudu'in fa da muke tattaunawa idan Junaidu yana da amsar da zai ba mai saurare Eh. ya ba su in bai da shi ya sauka in wani yana da amsa to shi ke malam ka ji wannan wannan eh kaga da wannan rufa faɗa maka eh fa ba ta kai wanda ya ci a ɓoye a ba yanzu abin da eh. nake so da kai abin da nake so da kai yanzu magana muke malam Musa malam Musa bari mu ji shi bismillah malam Junaidu mu je kan topic zan je kan topic amma kuma sai ni ni bana ni bana bana mummike cikin abin da nake yi ne lokacin da nazo ina durowa na'am sai ya ce wai na tsaya akan topic sai ya ce na je masa wajen da shehu ibrahim ya ce an bashi sirrin kun kunu sai na ce ai baitin ma bai ja daidai ba sai na gyara masa baitin da na gyara masa sai ya ce a masa likirabin baitin sai na ce dan masa amma da sharaɗin nima dan bashi baiti ya mun likirabi to a nan muke eh. idan ya ce ya a yanzu a yanzu mu ajiye wannan mu ajiye wannan saboda akwai mu ajiye wannan da mu je kan mu je kan topic gaba da shek to ka faɗa wa malam idan dai zo wannan fagen ya shirya to masha Allah ai a shirya na ki ban shirya ba da mun fito ba maganar da zan je na gaba eh. maganar da zan je na gaba ai da malam Asadu Sunna ya zo mm. ba kawai ya zo ya fara kawo waɗannan maganganun ba ne. Mm. Na maganar Kiru Umar Haidara ya ce kaza, na maganin Alkarmawi ya ce kaza ba iya wannan da ya zo ya wasa kansa akan shi ɗin nan gwani ne da gangan muka zo muka kuskurantar da shi a larabci hmm. wanda kuma alhamdulillahi wallahi sarki wallahi ni da kyakkyawan zuciya barkaji dan gyara wa malam Asadu barkaji sarki da kyakkyawan zuciya na masa sarki barkaji idan bai da abin da zai faɗa idan bai da abin da zai faɗa da Allah ya hakuri ka sauke shi a kawo wani ba zai ɓata wa mutane lokaci maganar da muke yi mu ta kuri ba zai zo ya wawantar da hankalin mutane ba da maganar larabci eh, bari ka ji malam ni abin da nake so mu tafi da ko ranar da ya zo. dole sai na bu masa abin da shi yake so ba wallahi ba abin da nake so ba amma kuma shine kawai in ba zai na yi magana ba kuma shi kenan kawai a ah, in dai ba za ka in dai ba ka da amsa in bai da amsa sauke shi eh to amma ah, eh yanda ya zo da magana daki daki haka zan bi ka daki in ba ka da amsa sauki in bai da amsa sauke shi ba wani hayaniya ba za ka ɓata wa mutane lokaci ba magana ce shehin ku ya faɗa maka ce eh, ya ce Allah ya eh, bashi ina zuwa eh, yanzu ba da da na roka malluma da ku yi hakuri da mu bari mu je ɗaya bayan ɗaya yanzu malam Junaidu tun da ka bugo yanzu bari mu ji ka amma mu tsaya kan topic ya hakuri yawa mu tsaya kan topic yanzu ya ce wai ina magana kar tare ni a'a baka isa ba ai ni ba yaran ka bane kuma ba mala ni bari ji eh, shak shak ya kuda ya baka isa ba ni ba yaran ka bane mu ji ce wai yawa ya hakuri abin da nake so sarki a mintunan da zai magana eh. Eh, ba na so ba na so a wawantar da hankalin mutane. Insha wannan ba Da suka shigo da shi uslubi ne na wawantar da hankalin mutane. magana ce shehin ku ya ce Allah ya bashi abu abin da muke so kawai a faɗawa masu saurare a ina Allah ya bashi insha Allah za tsaya kan topic minti biyar bismillah shek junar bismillah yanzu yanzu shek junaid i maganan ka ba shi shigowa cikin topic ka idan ina magana eh i maganan ka idan ina magana na'am shek kar yayi magana bismillah kai da minti ina magana kar ya insha Allah bismillah bismillah ya shigo a wannan biyar ba zai shigo ba bismillah da farko malam asali sunna da ya zo zai yi shimfidin wannan karatun nasa na yau abin da ya fara budewa da shi shine danna kurakuran da ya gyara wa malam munir koza ko aka gyara wa malam munir koza ya kuma danna abin da ya ce na yi ya kuma zai faɗa mana cewa shi kwararre ne ko shi ɗalibin arabiya ne ya san arabiya domin har yayi ligarabin wata aya duk da a wajen ligarabin wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada yayi kuskure nan ma kuma idan yana bukata zan fada masa yayi bullet ya ce binuni bi mushaddada ya koma a koma a saurari gurin binunu binunu ya ce a ka'idar larabci ba a ce binuni binunu sai dai binuni sabiya da wannan ba'un din harful jarri ne nun kuma zai zamo majruru bil ba'i ne abinda zan je kuma na gaba ni a wancan shigowan mudakalan da nai na yi mudakala ne domin na kawo ƙarin haske ƙarin haske na shine malam ya samu tuntube saboda haka a gyara wannan tuntuban ni ban ma yi wani sira da shi akan wani abu ba amma kuma da ya shigo yau sai ya ce mun zo mun yi ta karerai har an ci gyara na larabci tara ina jiran wannan taran kuma a karanta a ji yanda aka gyara ni junaidu idan aka faɗa min kuskure na ya habbaza ina mara bana karɓi kuskure na sabila da ni ban ɗauki addini abin gasa ban ɗauki da awa abin kaɗifiri da zan nuna wai ni na fi wani ko kuma ni na kada wani ba wallahi in gaskiya za a bayyana ta ko da a kada ni a kada ni so dubu gaskiya ta yi sama ni abin da nake bukata kenan abin da nake bukata kenan saboda haka maganan cewa an yi min gyaran larabci tara ina son a tabbatar min da wannan gyara gyaran larabci tara din ina son a tabbatar min da su magana na gaba kuma tambaya zan waje har wa malam kai tsaye sabila da ba na son takhalidi da kuma takabbudi cikin abin da aka biyo shi da ciki daki malam ya kawo maganganun su jama'a ku yana da eh, ku yana da minti biyu da wasu yan kai ku hakuri eh, network ya ya kawo problem mun tsayar da haka aha bismillah ah, bismillah yawwa ya kawo maganganun Shehu Ahmadu Tijani cikin Jawahirul Ma'ani ya karanta bayan ya gama karantawa ya zo ya yi saransa da abin da yake so ya isar wa mutane sai dai kash ba akan fassarar da nake so na yi magana ba akan abin da nake so na yi magana asadu sunan da ake so a gyara masa yadda zai karanta larabci shi ya ɗauko jawahirul ma'ani da ibnu taimiyyar sai yake ce ya nisanci karanta wannan littattafan sabila da ba zai gane abin da yake cikin waɗannan littattafan ba ibnu taimiyyar sa mu je mu duba majmu'ul fatawa mujalladi na biyar shafi na ɗari shafi na saba'in da tara ibnu taimiyya yana cewa kasancewa lafazi na sufaye kasancewa lafazi na sufaye wa alam anna lafzan sufiya wa ulumahum ana jin ka bismillah ibnu taimiyya sai yake ce masa ya nisanci karanta ya nisanci ɗauko littafi irin su jawahirul ma'ani ko rimahu ya ce zai karanta sabila da ba zai gane ba ba zai gane komai a ciki ba in ji ibnu taymiyyah sa biyar majmu'ul fatawa shafi na saba'in da biyar ibnu taymiyyah yana cewa wa allam anna lafaza sufiyyati wa ulumahum takhtalifu فيطلقون ألفاظهم wa موضوعات wa ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم faman lam yudakhilhum ala tahqiqi wa nadhala ma hum alaihi alaihi raja'a anhum wa huwa khasi'un wa hasir ibnu taymiya yace kaga sufaye da ilmomin su sun saba da wanda yake ɗaukar littafi ya karanta haka kawai da suna da wasu isharatu suna da wasu marmuzatu wanda tsakanin su su suke gane wannan ma'anan bai zauna da su cikin ta hakiki ba wanda bai shiga cikin matsayin da suke ba to duk yanda ya je ya dawo dai dawo ya tabe ya yi asara bai gane komai ba a fagen su don haka ni ina ganin asadu sunan da ake gyara masa larabci sama da guda goma a baitoci da ba su shige guda bakwai ba wallahi baya da ahaliyan da zai ɗauko jawahirul ma'ani ya karanta ya fahimtar da mutane sai dai ya koyar da su abin da yake so ya nuna musu amma abin da zan dure da shi shine hmm. duk wannan da a wanda yake yi ma shehu ibrahim shehu ibrahim ya ce shi khalilu ne shehu ibrahim ya ce yana da tasirifi a nan ma ina da wani tahaddi da nake wajjaha masa sabila da ya ce shehu ibrahim ya ce ni khalila dan haka su ba su san wani wanda Allah ya rike shi ba daɗi ba sai annabi ibrahim sai ya fassara waktara ni da wata khazani sai ya fassara shi ɗaya amma bai san a ilimi na luga a larabci akwai bambanci tsakanin ikhtara da ittakhaza ba dan haka ina bin sa bashin ya zo ya faɗa mun menene bambancin ikhtara da ittakhaza Shehu Ibrahim da yace waktara ni kalila ya yi daidai da wata Allahu Ibrahim kalila domin sai an bi waɗannan daqa'iq na abin da ya shafi fassaran waɗannan ma'anoni din sannan a hmm. gane ainihin fassara amma malam asadi suna da zo kai tsaye cewa ya yi ma'anan waktara ni khalila shehu ibrahim ya ce Allah ya rike ni ba daɗi ba haka ba ne kuma ikhtara daban ittakhaza daban ina jiran malam ya zo ya warware malam junaidu ba ba maka zama wanda daga shi zan dure. Kana kana jina zaki eh da kana ji na? Eh, magana na karshe malam asadi suna kai hakuri minti da magana na karshe shine wannan abubuwa da malam ya zo ya yi ta sakawa na wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza ko ɗaya bai karanta magana shehu ibrahim ba sai dai wannan wannan abin da ya karanta wanda ya kuskure ya ce sakani ya sakani na hawa kankan wanda na masa gyara yanzu haka to wannan wajen kuma bai fitar mana da wani mafhumi da yake so ya isar wa mutane akan wannan ba sai kawai ya danna mana sharu Umar Haidara ya ce kaza ga babu maudu'i abin takabbudi ne wane ya ce wane ya ce kila wa kala kenan a'a abinda nake roƙon malam Asadi sunna ya ɗauko wani magana na shehu ibrahim kwaya ɗaya tak ga ta na ɗauko yanzu malam tunda ya ce malam malam malam ma ai minti biyar sarki kace yanzu eh, minti shida abinda nake so yanzu fa har zai sauka fa Eh. bai face komai a kan baitin Shehu Ibrahim ba. To, maganar da nake yi. akwai wani baitin Shehu Ibrahim da ake so ya gaya maka yanzu. Baka ce komai ba kan baitin cewa wa rabbu a tsani makama kankan. Ya bari ni zai yanke maganar da nake so na faɗa wa mutane dan Allah ya yi hakuri. To, mala akwai wani kara mai minti daya. Bismillah. Minti daya. Bismillah. Wannan abubuwan da shi Malam Asadu suna a ganinsa da yake ta kiranye kiranyensu yana ce Shehu Ibrahim ya yi ikirari ne kansa ya ba kansa sifofin Allah abu ne mai sauki. Ajiye maganganun Sharu Umar Haidara da kake dannawa. Ajiye maganganun alkarmawi da kake dannawa Sheikh Nazishi alkarmawi. Ajiye bidiyoyin da kake dannawa. Ɗauko mana nassi na maganar Shehu Ibrahim sai mu ba ta sunan maudu'i. Idan muka ba ta sunan maudu'i, Allah buci tunda a farkon abin da ka bude da shi shine mun yi ƙarya mun ce baka iya larabci ba mu saka maudu'in mu tattauna shi da ni da kai da larabci duniya ta ji idan ba a haska mu tare ba ko da waya zan kira amma iyaka da larabci za mu tattauna wannan maudu'i ba wallahi sai dai in turo wanda daga cikin ɗalibai na sarki ya fa tafi ta bai tafi ba yana da baitin nan ba eh, yanzu abin da nake so yanzu eh. wannan baitin da ya ce wa rabbu a atani makama kunkun tun da ya ce Allah ne ya bashi faɗa min inda Allah ya bashi to ai an karama kallawo na baka abu mai sauki ka ƙi karba ai na me ni na rasa wata irin kafa ce na rasa wani irin ba zan ambaci abin da girman kai ba amma na rasa eh. me kake ji a kanka kana magana da ni yanzu face to face muna tattaunawa kana eh. magana kafi karfin ka zauna da ni a'a ina ai wannan tunda a zamanance baka da takardar da zaka nuna min wanda bana da ita to takarda inda takarda ce inda takarda ce malanta da takarda ce malanta da shi Ibrahim bai cancanta a kira shi malami ba faɗa min qualification ɗinsa na ilimi ba wannan nake maka magana ba. Ok, ba shi bane malanta? To shi kenan ma ajiye maganar takarda. Wallahi bari mu faɗa maka. Sai dai in turo wasu daga cikin ɗalibaina su ne sa'o'inka ba kai ma. Bari mu faɗa maka wannan larabcin da kake magana. hatta shau ibrahim din yana kurakure akan larabcin sarki mu ajiye a dawo eh, amsa nake so na bani Sarki wallahi ban damu da malam ya turo ɗalibinsa ƙaramin ɗalibinsa na yi zama da shi inda za a fahimci gaskiya ba ni ban damu da wannan ba a wannan kuma ai suna nan za su shigo za su shigo yanzu nan za su amsa maka za su shigo yanzu nan za su amsa maka to yanzu mu tsaya mu tsaya kan topic ko kuma idan kana abin da kake ji a kanka na maganar karatu shine dalilin da zai sa a tattauna to bari faɗa maka albishir ni sai na ce a cikin kuduban izala gaba ɗaya babu malamin da ya kamata na zauna da shi na karanta da shi sabida da dukkan su fanko ne in dai magana ilimi to ni ba wannan nake gani ba mu ya kuri mu ya ga ga ga yayi magana ka zo ka rasa ba da amsa kai kai kai kai ya yanzu amsar da nake ah, ba cewa shi Ibrahim ya ce Allah ya bashi eh, Shak mu gode Allah ya saka maka da alkhairi na Sabila da haka kada sarki tafi bai fa. ya so ya tabbatar Sarki. Bai ba da amsa ba kan maganan fa. Cewa Shehu Ibrahim fa ya Allah ya bashi. Duk wata magana da wani zai zo yi maganar banza ce in bai faɗi inda Allah ya bashi ba. to a lahu maka lahu yanzu na ja maka gurin fa baka karanta daidai ba fa yayi okay, baka karanta daidai baka san fassara to kai da to fassara daidai kai yaya da baka karanta daidai baka fahimci fassaran gurin mm. zan fassara maka da sharadi daya zan fassara maka kuma na maka duk abin da kake bukata amma da sharadi daya za mu mai da ita maudu'i mu zauna shine kadai kafin ka fassara yawwa mu mai da ita maudu'i da ni da kai mu zauna Shi ne kadai to a kamar network wurin malam eh, ya samu matsala to ita maudu'i da ni da eh, kai mu zauna a zo a yi Allah tsina uwar mai ƙarya mai gaskiya ya kwaci kansa kawai amma ni maganan cika baki maganan shi wani ne maganan yana da almajirai maganan idan abubuwan na samu matsalar ne almajiran ka ne wannan ba komai bane ni a kuri na eh. To, yanzu ni dai sarki, eh. bai fa ba mutane amsa ba fa. Ai za a ba Bai fa ba da amsa ba. To, bismillah. Ai ina aka gama. Yana yana gurinka. wa. Gurin wa. Yana gurinka kai. Kai. <laughs> Ah. A amsa ah, amsa yana wurin Malam Musa. yana gurinsa shi yana gurinsa sarki ya gama maganganun shi ko daga bayan nan yanzu ya dauki baitin fa aka gyara masa aka ce masa ga yanda ake gyarawa ake karantawa yayi tawaye yayi bori yace dan me da a gyara masa yanzu ma duk fassaran da na bashi zai ce ba daidai na fassara ba shi ya fassara idan kuma bai iya fassarawa bai sa mana ranar da zamu zauna ni da ni da Allah subhanahu wa ta'ala mai tausayi ya malam Musa zai fassara to ya fassara saƙaniyar latifu Allah subhanahu wa ta'ala mai barka ji sarki sarki barka ji latifu Allah subhanahu wa ta'ala ya koro ne mai tausasawa na hawa kankan ta bangaren kankan warrabu da naji shine na masa ba wannan nake so ba warrabu Allah subhanahu wa ta'ala a atsani ya bani makama kunkun matsayin kunkun to yanzu wannan matsayin da ya ce Allah ya bashi matsayin kumfe kunu malam Junaidu ka sani duk abin da za ka yi na gyara idan ka zo kana maganan gyara a yayin da mutum ya hau matsayin Allah ya ba kansa kuma ya ce Allah ne ya bashi kuma kai ba za ka iya kawo masu saurari gurin ba wannan wasa da hankalin mutane ne So irin wannan wasa ta hankalin. Tun da ka yi fassaran, kana ji na? Tun da ka jira ni na warware maka. Sabila da naji kana cewa wai ya ce an bashi matsayin kumfa ya kunu. Allah ya bani makamin kunkun da kuma makamin kumfa ya kunu ba ɗaya ba ne, ko ɗaya ne. Kumfa ya kunu ya ce a gurin? da kun kun da kun kunu ɗaya ne. <laughs> To me ake nufi da haka? <laughs> domin malam Musa ya bani ina dakata Allah ya bani makami ma'anan wannan magana a eh. fili yake idan kaga mutum ya buya a bayan wannan magana to ya buya ne da gangan ko kwa jahili ne da bai san menene musalahin yake nufi ba hmm, to me ake nufi yake nufi shine Shehu Ibrahim yana nufin Allah ya bani makamin da in na roke shi bukata yanzu zai amsa min shine yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi qudsi na Abu Huraira wanda muslimu ya wannan magana da ta faɗa wannan magana da ka faɗa wannan magana da ka faɗa malam ka saurare ni mana wannan magana da ka faɗa sai ka ji sarki bari ka saurare ni da na kawo nan gurin mm. da na kawo nan gurin na zo na yi bayani cewa Shehu Ibrahim hatta magana tasirifi na kawo wanda suka ce yana tasirifin wannan sharuɗin da kuka ce sharu ne na kawo yadda ya yadda wata magana na fassara wata magana nan da ya ce wa rabbu a atani makama shi shine kuma ya tafi can yake cewa in qultu kun ta bila sufi malam junaidi ya san cewa magana ta shi'iri takan halatta wato nasari a yi ta a lokacin da bai halatta a yi ta ba a abin da yake usulubi ne na waki wannan ita ce ka'ida wannan abin da kake so ka yi dabara ne to ina zuwa dakata tunda daga gudu baka da amsar da zaka bayar ban gama baka amsa ba katare ne kuma kuma a ina ne ana ban gama baka amsa ba katare yanzu wancan wancan satin wancan na karasa magana na ba yayi za a yi mutane su fahimci hujja na sannan su ji hujjan ka sannan su yi mukarana baka ban na gama ba yanzu wancan satin sarki da ya zo da ya zo ya ce ba ya zo ya ce a ina aka faɗa haka ma shi yanzu da ya fassara shi ya fassara ya yadda cewa abin da ya kuskure yi to eh muna zo muna muna zo ya yadda shiru na karasa masa bayani ah. na sai ya zo ya biyo baya da bayanin sa amma in bai bani nayi eh, magana ba wannan ya zama da doro kenan ai ka bu <laughs> umarnin shi Ibrahim ne ka taho da ya bani nayi magana to ka ah, taho da ka koyi sirri ne ah, eh, inda ina zo amma yana muku kashedi da ku koyi sirri saboda haka sarki da Allah ya haƙuri sauke shi bai da amsa a ɗauki wani yanzu daga bayan da minti goma sha shida sarki zaki kuma ɗaya daga cikin ɗalibai zai zo zai ba shi eh, amsa ka gane ne sarki zaki kana ji na eh, yan mm. wallahi bakon ka ya shigo a tsorace ne